عبد الله ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bakwai watan shida 2017 miladiya ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka dangane da <clears throat> wato muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر الله عليه الله الرحمن الرحيم دي تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه توكتي daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance game da ayoyinsa ku mu'minai ne wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhikra ismullahi alayhi me zai hana kuwa me ya same ku ba za ku rika ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba wa kad fassala lakum ma harrama alaikum alhali ubangiji ya yi muku bayani daki daki dangane da abin da aka haramta a kanku illa maturirtum ilai sai dai fa abin da buƙatuwa ta dole ta halin matsi ta buƙatu zuwa gare shi fa inna kasiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm lalle da yawa daga cikin mutane suna batarwa ba tare da ilimi ba da soye-soyen zuciyarsu suke batar da mutane inna rabbaka huwa alam bil mu'tadin lalle ubangiji ta'ala ubangijin kan shi ya fi sanin su wane yan ta'addan su wane masu shige gona da iri waɗannan ayoyi yan uwa ayoyi ne da ubangiji ta'ala yake kira dangane da saba wa mutanen jahiliya mutanen jahiliya su ne mutanen da suka zo kafin zuwan musulunci ƙabilar islam na fata mun gani kafin zuwan musulunci ai an san irin sharri da shirme da wauta da katobara wadda mutanen jahiliya suke ciki na farko dai suna bautar gumaka da shaidancin iri-iri kafircin iri-iri wauta iri-iri da kuma suna da'awar su masu addini ne na annabi ibrahim amma kuma sun jirkita haƙiƙanin addinin annabi ibrahim ɗin yadda ya yi ba haka suke ba na daga ciki suna cin mushe me mushe ma mata hatfa an ma mata hatfa an wanda ya mutu a karan kansa ba yankawa aka ba shi ake kira mushi na fata an gane to kuma ubangiji ta'ala ya haramta musulmi cin mushi ya ce hurrimat alaikum almaitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هو ما أهل لغير الله به ونقول والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنبيهة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ذبح على النسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق abin da ya zama haram Allah ya bayyana shi ga musulmi da sai ake samu waɗansu shaidanu daga cikin kafirai idan musulmi suka ƙi cin mushe an kawo nama an yi farfesu ko an soya ko an dafa ko an gasa sai musulmi sai shi ba zai ci mushe ba sai su ce ka ajaban lakum ajaban lakum ya musulmi ku kuna ba da mamaki ya ku musulmi kuna da ban mamaki yaya ba za ku ci yankan Allah ba kuma ku rika cin yankan ku ma'ana dabba da kuka kashe da kanku ba ku ne kuka kashe zaman. ba ku je ririn rudu ki za shi samu dabba kin kashe da kanki kuma Allah ya kashe nasa da kansa ba za ku ci yankan Allah ba ma za ku ci naku ko ba ka wani kun ga an sa musu shubha in ba ne tunani ba sai ce haka ne fa musamman farko-farkon musulunci mutane ba su waye sosai ba hankalinsu da ya nutsu ba sosai a ce yanzu yankan Allah ne ba za ku ci ba kuma ku ga kuna cin yankan ku wanne ne yankan Allah wanda ya kashe da kanshi wanne ne yankan ku wanda kuka yanka da hannunku haka suke cewa musulmi ina fata an gane sai Allah yake cewa eh kar ku ci mushe abinda aka zo aka yanka din aka ambaci sunan Allah shi za ku ci dan wasu hasin ba da tunani suna kuma wallahi kaga haka ne yanzu wannan mu muka yanka da kanmu shine Allah yake cewa a'a da abin da aka ambaci sunan Allah aka ce bismillah aka yanka to ku ci dan me za ku ce ba za ku ci ba sai yankan Allah ai yankan Allah shine mushe wato ma'ana ubangiji ya kashe dabba da kanshi to wannan mushe kenan kar haramun ne saboda shi mushe yana da illa in mutum ya ci mushe idan dabba ta mutu kila wata guba ce ta kashe ta kila wani rashin lafiya ne kila wata matsala ce sannan ko da lafiya lau ta faɗi ta mutu a wasu sinadarai da suke rabuwa da dabbar sannan akwai wasu illoli da za su iya shiga nan take na fata an gane ke ba za ki gani ba amma idan kin tumushe za ki iya haɗuwa da wani ciwon da kar mutum ya ci duk bala'in talauci don kwanan nan muka samu labarin wai wani ya ga an jefar da wasu kaji guda biyu ne ko guda uku ne ya faki idan mutane kawai je ya je kan bola ya ɗauko zai shiga da shi gida aka gan shi me za ka yi da su ya ce wallahi kwana uku ba ya abinci a gidana ba ko ɗora tukunya ba a yi ba yara suna jin yunwa kuma na ga wannan mushen sabon mutuwa ne gwaran dan kai musu a soya musu in ya so ma san yadda za mu to yunwa ba za ta saka cin mushe ba sai dai in a dokar daji kike za ke musu saboda yunwa to shi ne Allah ya faɗa kamar yadda za mu zo mu ji aya ɗin amma a cikin gari ba lalura ba ce gwara kai bara gwara ka je gaya wa ɗan uwanka halin da kake ciki na fata mun gane to shine Allah yake fakulu min ma zikira smullahi alai lalle ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance mu'minai game da ayoyin Allah kar ku ci abu na biyu da za mu fahimta a wannan aya shine bai halatta ko da an yanka dabba ba a ce bismillah ba ki bai halatta ki ci ba Allahumma sai dai idan musulmi mantawa yi idan idan kika zo za ki yanka kina shirin za ki tafi bismillah sai kika manta sai da kika gama yanka sai kika ci ah, aiko ban ambaci sunan Allah ba to babu laifi za a ci tun da mantuwa na fata an gane da mantuwa amma kina sani kika ce ke ba za ki ambaci Allah ba to wannan ba za a ci ba mushe ne amma idan mantuwa ne musulmi yanka ba a ci abu na uku da za mu fahimta shine idan dai wanda ya yanka wanda ya yanka dabba yana da awar musulunci ko mai lalacewar addininsa na musulunci inda ya ce shi musulmi ne kuna fahimta shi musulmi ne ko mai lalacewar addinin nasa Ko mai shaɗancinsa a addinin ko da aƙidarsa gurɓatacciya ce inda ya zo ce bismillah matukar kai musulmi ne zai ce eh ko da fa yana wasu abubuwa mara kyau ko da yana shirka a jahilci to za a ci me yasa saboda dalilai guda biyu in na farko ya yi bismillah din da Allah ya ce kuma yana da awar musulunci dama jahilci ne sai yake wasu shirkoki na biyu ai faɗin bismillahi da yayi idan an duba yana da'awar musulunci kiristoci da yahudawa ma wanda suna da'awar addini na gaskiya suna cewa su masu musulunci masu addinin gaskiya ne Allah ya ce a siyan kansu matukar sun yi bismillah in za su ci ko mun gane Allah yahudawa kirista da ba yahude ba ya ce a siyan kansu ba a cikin farkon suratul ma'ida Allah ya ce a cikin abincin su wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum me yasa aka ce a cikin kansu saboda suna da awar addini ne na sama ai an san suna da lalata da yawa kila wasu ma suna shirka to musulmi ko da addininsa ya lalace inda yana da musulunci ko da yana wasu abubuwa na shirka to wannan jahilci ne yasa yake yi kuma da yace bismillah ai ba da sunan wannan shirkar ba kuma shi a aqidar sa ma ɗauka yana shirka ba tunda ya san shirka ba kyau amma yana yi ne bisa jahilci to gaskiya ƙa'ida malamai suka ce babu abin da zai hana ci domin dama musulmi ne ya fahimci addinin a baibai saboda haka duk irin za a ci a ba boka muke boka ba musulmi ba boka ba musulmi muna magana kamar irin masu aƙidu daban-daban ko masu kiran wani Allah dinnan ko yadda irin mugayen ɗari nan da sauransu an fahimta amma boka ya za shi ciyan kan boka ina boka har ne ne a yan shi'a wannan kuma ai sun fita layi wannan sun bar layi wannan tsantsar yahudawa ne wani a boka gaskiya galiban ko da yana sallah to yana tsallake wasu sallolin saboda yana bauta wa hakikanin aljanu ne yana suna masa hidima sai da haka can kika je gurin boka ma sallar ki ta kwana arba'in sai ina ka tashi sallar kuma ma wannan sai ma baki yadda ma an kwacin yadda ma da abin da kika ce aka ce kin kafirta to muna maganar akwai sun san masu zafin aƙida irin yadda za ki zan ba za a ci yankan kaza ba ba za a ci yankan kasuwa ba ba za a ci yankan yan ɗariƙa ba da sauransu to wannan ba daidai ba ne duk mutumin da yake da'awar musulunci irin wannan musulunci dai to za a ci yankansa tun da in ya zo yankan zai ce bismillah na fata an gane Allah ya kiyaye to don haka idan kuma kina ma da shakku an ambaci Allah ko ba a yi ba ko an manta ko kaza to in kin zo ba shi ciki ce bismillah me yasa saboda an kawo an ce nama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sai da Aisha ta ce ya rasulullah wayannan ba musulmi ba ne kiristoci ne ko yahudawa ne sun aiko mana da abinci gidan kuma muna shakkun sun ambata Allah ko ba su ambata ba yace ku ku ambata Allah ku kenan duk naman da zaki ciki ce bismillah in dai ba a kasa arna kike ba ina kasa arna kike to ba za ki ci ba arna muka ce arna waɗanda ba ahlul kitab ba kawai ga sunan maguzawa ne ko kuma irin wanda ba su ma san me ma addinin nasu amma kina gari a garin Kano a arewa da sauransu a cikin musulmi to duk lalace wasu duk naman da ke gani ki ambata Allah ki ci insha Allah babu wani matsala Allah ubangiji ya samu da to shine fakulu mimma zikra smullahi alai ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in dai kun kasance masu imani din da ayoyinsa wa malakum me yasa me ku Allah ma yana faɗa me yasa ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akai ba bayan ya bayyana muku karar abin da ya haramta to shine watan aya da muka ja an haramta muku mushe hurrimat alaikum Wa damu da jini jini kamar misali a tari jini an yanka dabba sai ki tari jinin ki je ki dafa ko ki zuba madara ko ki zuba gishiri da magi a yi masa wani haɗi a rika cinsa ana jin daɗinsa jini haramun ne shine damil masfoh to ba a ko kuma a je a daskarar da shi a rika cinsa kamar hanta shi ma da wasu suna yin haka sai ka ɗauka hanta ce sai ka zo gurin mai balangu kawai yanka ma jini daskarar da shi aka to bai halatta su jini ba shine dam da sauran abubuwa da Allah ya haramta sai ubangiji ya ce illa matururtum ilai sai dai abin da kuka takura zuwa gare shi abin da kuka takura shine dai fa man tirra ghaira bagin wala adin fala isma wanda ya binci kansa a cikin matsi yau yana cikin halin kakanika yi zai mutu in bai ci ba ko bai saran da zai samu abinci ba sai mushe to ya halatta ko da a gida din yake misali kina cikin gida ba shi da lafiya yau kwanan ki goma ba ki fito ba komai naki ya kare ba za ki iya tashi ki fito ba ba wanda ya san halin da yake ciki gidan ki ma a rufe yake za ki mutu saboda yunwa sai ga shi kazar ki ta mutu to idan za ki iya soyawa ki ci sai ki soya ki ci dan ki rayu amma sai kin tabbatar mutuwa za ki yi ba ki ci ba to shine kin shiga istira saboda darura tabihul mahzura lalura ta kan halatta haram illa maturiftum ilai wa inna kafiran minan nas da yawa daga cikin mutane sune kafirai suna batar da mutane da san zuciyarsu ba tare da ilimi ba suna gaya musu irin waccan magana to wannan ai yankan Allah ne wancan kuma yankan ku ne ubangiji yace ubangiji yace inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin Allah shine mafi sani game da 'yan ta'adda 'yan ta'adda su ne kafirai waɗanda suke cin mushi Allah ka tsare mu na'am وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون نعم ولا تأكلوا مما لم تلك الله عليه وإنه لفس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم نعم. وإن أطعتم إنكم لمشركون وذروا ظاهر الإثم وباطنه ku rabu ku bar zahirin zunubi na fili wa baɗinahu da na ciki na ɓoye zunubi na fili ku rabu da shi zunubi na ɓoye ku rabu da shi shine wa zaru zahiral ismi wa baɗina innal ladina yaktubuna al isma lalle masu aikata zunubi masu ƙururutar zunubi masu aikata barna sayyidu zauna bima kanu yaktarifun wallahi za a yi musu sakayya daga abin da suke tsororotowa ma'ana abin da suke rikitowa kansu abin da suke aikatowa din nan sai an musu sakamako a kai abin nufi malamai suka ce zahiral ismi shine abin da ya bayyana a filin zunubi ne wanda gangar jiki za ta iya yi baki zai iya faɗa a zahiri duk wanda ya gani ya ga zunubi to ku rabu da shi na baɗi ne kuma shine na zuciya in ji wasu malamai ki kudurce a ranki cewa to ni dai gaskiya har yanzu din nan wallahi ni dai ina cin yankan mutane ne amma ba so nake ba ni na fi ganin a ci yankan Allah din nan shi yafi a zuciyarki kina da wannan aƙidar. to Allah ce ki rabu da ita ki cire ta a ranki ki rika jin cewa yankan da aka yanka aka ce bismillah wallahu akbar aka yanka to za ki ci hankalin ki kwance yankan da aka ce yankan Allah ɗin kamar da ake faɗa Allah ne kashe ta da kansa to wannan ki ce ba za ki ci ba zuciyarki ta gaya miki cewa lallai haramin ne to shine kin bar zahirin zunubi da kuma baɗininsa wasu kuma malamai suka ce wa zaru zahiral ismi wa baɗina ku bar zahirin zunubi shine a idan mutane kar ku je ku ce ba kwa cin mushe wa baɗinahu a bayan idan mutane kuma ku je ku cin mushe na fata an gane sai kin ga mutane ba sa kallon ki ki sai kai Allah ku zo ku yanka mana kawai mu ci mushen mu ai ba wanda ya gan mu yaushe ma ta mutu yanzu yanzu fa ta mutu ai ba ta zama ba ta fara wari ba ai maza a yanka a fere ta wani ma bai ji ba a yi farfesunta to wannan wa baɗi na hukenan Allah na kallon ki karki ce za ki ci irin wannan yankan ko kuma misali irin abin da wasu marasa imani suke yi a cikin mahauta akwai wanda ba su da imani yana ga ya so dabbar shi dubu kaza ya ga ta kasa da daddare ta kasa ta mutu yana fitowa kawai sai kokari ya yanka ta sai wallahi jiya da daddare ta kasa shine na yanka da safe zai sayarwa mutane a kasuwa a zo a ci mushe shi ya san mushe ne amma bai so ya asara kuɗin shi wa zaru zahirar ismi wa batina sai ka ji tsoron Allah ka ce asara ne dabban nan da daddare ta mutu jiya ne sai wata a kasuwa Allah ya sa ta kasa a je a jefar da ita ba daidai ba ne ka zo kawo musulmi mushe an gane ko to duk wani zunubi na zahiri da na baɗini Allah ya ce a bashi me yasa lalle masu aikata zunubi za a yi musu sakayya kun gani masu tun mushe a ɓoye ko masu kawo musulmi mushe su ta a ɓoye ba sani ba sai ji zauna bima kanu yaktarifun wala ta ta'kulu ma lam yuzkar karisman alai amma duk abin da ba ambata sunan Allah ba aka yanka to kar ci duk dabba da aka yanka irin su wal mawquzatu din والنبيهة والمتردية والكذا والكذا dabbar da ta gangaro ta mutu daga kan dutse daga kan bishiya ko ta faɗo ana tafiya a kan mota sai ta faɗo ta mutu to karku ita ce mutaraddiya da wadda wata dabba ta tunkure ta wal naqihatu wal mawquzatu da wadda aka bige ta mota sai ta bige ta ko kuma da sanda wani ba farauce mafan mafarauci ya mace ta ta faɗi ta shure to kar su ci waɗannan dabbobi bai halatta su ba amma wasu malaman suna tawa idan idan idan idan mota ce ta buge ta wai ba ta mutu ba aka samu aka yanka ta da wuri suka ce za a iya ci inda da sauran numfashi kin san wata dabbar in mota ta buge ta za ki ga ta sai dai shiga jikinta yana dan motsi haka to gaskiya da dama wasu malamai suna sa ba za a ci ba za ki gane ta yi maza a kawo ka a kawo ka a kawo ka <laughs> to alhali yadda an bata ba za ta rayu ba mushe za ta zama to wasu malamai suka tan an bata an ga ba za ta rayu ba to gaskiya ba za a ci ba sai a bata a gani in za a iya bata magani ta rayu to za a ci amma an ta fita hayyacinta dan sauran jikin ne yake dan farfar haka naman jikinta yana dan motsi wannan gaskiya bai kamata a ci ba ta riga ta zama mushi Allah ya kiyaye to haka idan musulmi ya ci ambatan Allah da gangan shi ma ba za a ci ba shine wala ta'kulu mimma zikra smallahi alai dan abin da ba ambata Allah ba karku ko kuma kafiri ne ya yanka dama ba zai ambata Allah ba ko kuma kirista ne da ya zo yanka sai ce jesus sai yanka ko ya ce maryam maryam babar annabi isa kenan ko sai yanka da sunanta shi ma ba za ki ci ba amma idan da ya ambata Allah shi kenan sannan a musulunci ko yaro ne yanka ko mace ce ta yanka ba a ci mace kina da dama da za ki yanka ke musulma ce namiji musulma ce da fiki da komai ba a wajen yanka sai dai ki ce dai kawai kina tsoro ko kuma ka ji masa ta ce ita ba ta iya yanka ba a kira wani namiji ya yanka <laughs> da aka da dama mata ba ta iya yanka ban san dalili ba sausai amma cin nama ba ta <laughs> ba ta tausayin cin nama an kamata in kika zo ciki ce tausayin naman nake yi ba zan iya gatsawa ba to Allah ta'ala ya ce kar ku ta abinda ba ambaci Allah ba wa innahu la fisqun dan fasikanci ne me fasikanci yau Allah ta waye ne fita daga haƙƙin Allah ne Allah ya ce ambata ki ambato wannan fasikanci ne wa inna shayatin lalle shaytanu la yuhuna ila awliyaihim suna kimsawa mutanensu masoyansu kafirai kenan wata irin magana irin wata magana da muka faɗa li yujadilukum wai dan su rika jayayya da ku cewa kuna cin yankan ku ba kwa cin yankan Allah wa ina ba in kuka ce ba ku bisa irin wannan ra'ayi innakum la mushrikun to ai kun zama kuma mushrikan kenan Allah ya kiyaye na'am أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون والله مثلي a duniya babu wata ni'ima da Allah zai miki mafi girma a duniya wallahi sama da ni'imar musulunci wannan na faɗi yaƙinan hajjuti wallahi tallahi babu wata ni'ima da Allah zai miki mafi girma irin ni'imar musulunci a azamin ni'ima ni'imar islam mafi girman ni'ima da Allah zai miki a duniya ki tsinci kankin musulma kenan kishiyar wannan kuma in kika tsinci kanki ba musulma ba to shine ƙarshe wajen lalacewa duk kuɗinki duk matsayinki duk jin daɗinki duk ɗaukakarki duk iliminki duk sunan da kika yi a duniya za ka ce ke ba musulma ba ce a billah kina cikin matsala babba a gurin Allah je ki kuma ce musulmat amma sai zanto a musuluncin sunansa suna a gurin kuna ganewa a musuluncin sunansa suna sai musulma ce ma ba ruwanki da addini da karantarwar shi da neman iliminsa da tambaya da sauraro ke tsakaninki da musulunci a ke dai kin gada kai bidan bidan ma kike a musulunci ba ki ma san ya ake alwala ba ya ake sallah ya tauhidi yake duk ba ki sani ba ya ake wankan wajibi ba ki sani ba sallah ma in ma za ki yi sai wadda kika ga damar yi inda asuba ne ba za ki tashi ba sai gari ya waye karfe goma kin gaji da barci ki ce za ki sallar safe akwai wannan musulman ko babu suna nan jingin sanan ki a gurin ki ba wani halal ba wani haram kuma shigar da ke ga dama zaki a matsayin ki ta mace sannan ki shigar da ke ga dama kasuwa inda ke ga dama tsakiyar kasuwa ki bangaji wancan ya bangaje ki ki tura wancan ya ture ki ba ki damu ba ma'ana dai sunanki ne kawai na musulmi amma da ke da arniya bambancin kaɗan ne to ke ma kina cikin hatsari ai shi musulmi abin da yake nufi da musulmi wanda aka ja layi aka ce karka tsallaka kuma ya tsaya sai abin da aka ce wannan shine ma'ana al-muslimu wanda ya sallama ya daga hannu ya saranda ya miƙa wuya hada muslim hada islam to duk wata ni'ima da Allah zai muke ya kamata ki kalli ni'imar musulmi talauci ko yunwa ko kaza ko ba ni da kayan sawa ko ba ni da kaza amma ina da Allah ina da musulunci ina tare da manzon Allah ina wallahi tallahi baki asara kuma kin yi sa'a zuwa duniya wallahi kin yi sa'a kar ki taba ganin wata da abun duniya kice kai mu ka mun yi rakiya la <laughs> baki rakiya ba kina nan a cikin ni'ima dan wani ya lamuna zahiran ne min alhayatid duniya abinda muke kallon zahirin rayuwar duniya kuma wallahi ina faɗin wannan musamman mata mata kuna da haɗari kuna da saurin jin wa'azi amma yana da saurin tafiya ita mace imaninta tana son duniya tana son duniya da yawa ba kowace mace ce Allah ya sa mata kana'a da wadatar zuci da yadda da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya bata ba ko yaya ta ga yar uwarta mace a cikin arziki da wadata da nasha nasha ana hankalin ta yake tashi haka ne ko ba ta bane ki je ki ga ɗakin wata kamar a aljanna ki ce kai wallahi mu dai kan mata suna nan inda suke <laughs> wato ke ba mata bace kina a ce wai mun yi rakiya ne kawai wal iyazu billah ba za ki rika tunanin ta wannan matar Tafi ni sanin Allah ne tafi ni qur'ani wallahi wata ko daga alamta da kai zuwa kasa ba za ta iya wallahi kuma gashi tana cikin nashe nashen amma la ba abin da ta sani alamta da kai zuwa kasa ba za ta iya ba sannan za shekara guda ba za ta zuwa aziba ba za ta je gurin da ake ba ba za ta tambaya ba na gaya muku sai kuna zuwa kasashen yan bokan nan za ku ga abubuwan ban mamaki wallahi ku je abuja ku ga 'yan boko 'yan boko masu kuɗi subhanallah wallahi matar matar wani sanata ce take gaya mana mun je mata da maganar mu'azin maguzawa din nan wanda mijinta kuma na gaya muku sunanta wallahi nan kowa ya san shi wallahi ta ce mu da muke zaune a abuja bambancinmu da kiristoci ba yau bambancinmu da arnan ba shi da yawa ta rika faɗin matsaloli da illoli iri-iri ta ce ku daina sha'ar waɗannan manyan mutanen ku daina sha'ar waɗannan mazajen namu ta ce ‘ya'yanmu ma kanmu ya ce ta ce yanzu a abuja wallahi samun islamiyya a abuja cikin jiziki babu islamiyya sannan makarantar bokan kuma da muke kai ‘ya'yanmu galiban kiristoci ne musulman namu sun ki su je su yi makaranta boka a abuja private wallahi galiban babu ta musulmi manyan 'yan matanmu da muke kai wasu da skit muke kai kai ba dan kwali katuwar budurwa da skit siket dan wani ma iya gwiwa kasanta ba komai sannan ya dame ta da 'yan riga kai ba dan kwali ba hijab ko ɗan hijabi ne ya ƙirjima babu idan mun yi magana sai su ce mu fa ba don musulmi muka ba mu kawai babu ruwanmu kuma dole ka kai yaran naka su masu kuɗin namu sun ƙi su je su private school din Abuja wallahi galiban na Arnani ga kuɗin suna da shi amma ba za su yi ba a je a yi masu shiga ta mutunci a rika kawo yayan su ma arnan su kawo yayan su to ba za su yi ba kuma ko an yi arna ma da wahala su kawo yayan su mu kuma yayin mu muke kai arnin suke koyar da su ko ka yarinya ko tana jin kunya za ta daina jin kunya yau da kullum tun tana jin kunya yau da kullum za ta fe tsare zuciyarta ta bushe saboda bai ya za ta yi uwarta da ubanta suna gani suka fita su suka ɗauko ta ma a mota suka ajiye kai ba ɗan kwali da ɗan siket ta shiga malaman arna ne kuma maza ne Sanana ana samari ne da 'yan mata kuma a sakandare ɗin su ma a yi wasa tare a yi mu'amala tare a zauna tare a ci abinci tare to ya kunya ba za su tafi ba yau da kullum ba karya ba ne kuma ta ga ubanta ne ya kawo ta uwarta ce ta kawo ta a haka sannan ta ce coci a abuja ba za su gidayi ba ta ce wallah akwai coci mai cin mutum dubu nawa mai cin mutum dubbai amma samun masallaci ba a ko'ina ba sai dai ki je central mosque babban masallacin abuja sai kuma ɗaiɗai gurare a inda hausawa suke suke ɗan yin majalisi haka amma yau aka ce yau lahadi za ki ji garin abuja kamar garin arna banda coci ba abin da ke tashi duk garin ya zama nasu sai yanzu ba garin ya zama nasu abuja ma kin sun kwace ta an dawo daga lagos an dawo abuja amma Allah san kwace ta su ne manyan ma'aikata su ne manyan kaza galibin su yaraba wannan sun sun mamaye ta shi musulmi kin ganshi kila ma maula ya je Allah ya ba su mu samu abin da ya kai shi kenan Allah ubangiji ya gyara to abin da ya sa na kawo muku wannan Allah ne yake faɗin wata babban ni'ima anan wadda karki bakin ciki inda Allah ya baki musulunci da duk halin da za ki tsinci kanki ki haƙuri Allah zai kawo sauƙi Allah zai yayi awa man kana can fa ahayayna waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi zulumat laysa bi kharijin minha yanzu mutumin da ya kasance matacce mushe waye mushe kafiri shine mushe jahilai fitu wanda bai san Allah ba shine mushe sunansa mushe awa man kana can ku ji abin da Allah ya ce yanzu wanda ya zama matacce ina ma'anan matacce wanda babu ilimi a tare da shi babu shiriya ba imani ba tsoron Allah babu takwa da iya sallah irin ta manzan Allah ba da iya azumi irin na annabi ba da san ma tsoron Allah ba fa sai muka zo muka raya da me muka raya shi da imani da tsoron Allah da ilimi da takwa jiya yana cikin budin ya kuma yana tafiya Allah yake cikin haske Allahu akbar waj'alna lahu nura muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da shi a cikin mutane duk inda zai je da fitilinsa da fitilarsa mai haske ma'ana ilimin nan da yake haskaka masa hanya ya san halal ya san haram ya san fari ya san baki ya san abin da ya halatta ya san bai halatta ba kamar masalhu fi zulumat kamar masalhu fi zulumat dan Allah wannan zai yi daidai kamar mutumin da misalinsa a cikin duffai yake ba ma duhu ɗaya ba duffai duhu akan duhu zai yi daidai da wanda yake cikin duhu kuma duhun laisa bi kharij minha bai san ta inda zai fita ba an yi ruwa an dauke da daddare ga duhun sama ga duhun hadiri ya haɗu wani bakin kirin ga shi an ɗauke wuta ga gari ruwa baje-baje taɓi sa'an nan babu alamar haske da Allah in kika taho babu fitila a hannunki ina kike tunanin za ki taka sai inda kika taka haka ne ko za ki ya fadawa kwata to wallahi haka kafiri yake haka wanda bai san Allah ba yake kamar yana tafiya ne blindly a cikin duhu amma musulmi to kamar ya taho ne da wani security light a hannunsa mai haske yana haskawa duk inda zai je saboda ka wanda bai san Allah ba shine a cikin duhu wanda ya san Allah a cikin haske yake ai sai kina mu'amala da jahilan mutane kina zuwa gidajen bakakin jahilan mutane za ki mamaki za ki ce alhamdulillah muna cikin ɗan ƙanƙanin gida muna cikin talauci muna cikin kaza amma ga wasu yau ba su ma san komai ba ga su suna cikin manya-manyan gidaje suna cikin daɗi suna cikin nasha-nasha mota ta irin wanda suke so za su hau AC sai irin wanda suka gani abinci sai irin wanda suke so suna bude firij din su abinci ne iri iri da soyayye da dafafi da gashashe da naman ɗawusu da naman kaza da kawo lek kawo wace ce kawo duk gashi nan <laughs> babu naman da babu kayan shafa iri iri jus iri iri five alive ten alive ishirin alive <laughs> duk akwai amma kuma ina ba a san Allah ba to wallahi za ki mamaki Allah in kina zuwa nan gidajen ki ga ba dakala iri iri ki ga wata ta ce ni wallahi ni fara gona da sallah ya sati guda wallahi yar boko ce ta yi nisa ko kuma a ce da Allah akwai qur'ani a gidan nan ta ce qur'ani a nan gidan wallahi ba mu da qur'ani malam kwata kwata wallahi malam ba mu da qur'ani a je makwabta a aure ce ba ku da qur'ani wallahi malam mu ba mu iya ba ce ba ku iya haka kuke zaune to ba ku da kasa din qur'ani ta ce wallahi ba mu da kasa ko dai na qur'ani to kuna da wani dan waka waka ta ce akwai music da yawa malam bara a kawo ce to wai qur'ani ba su da shi ko a kasa da Allah mai abin sha'awa a gidan babu sun zama da su da dabbobi ba bambanci Allah ya sauke to ubangiji ya ce lalle kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun haka aka kayata wa kafirai abin da suka kasance suna aikatawa wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin mun karanta wannan wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin ubangiji yace yadda kika ji haka hakan nan kuma a kowane gari a kowace ƙasa a kowane birni mun sanya mafi mafi mafi lalacewa a garin mafi zama criminals masu laifi wanda suka fi kowa ta'addanci a kabira ha? manyan masu laifi a garin ubangiji ta'ala ya ce su ne masu jin daɗin garin manyan garin masu kuɗin garin masu mulkin garin za ki ga su suka fi lalacewa wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha dan su zai su ta makirci a garin shi yasa wata aya yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa damarna hatta damira idan muna so mu lalata gari mu ɓata ƙasa mahalakar da alkarya sai mu sanya manyan garin su ta barna su ta saɓo ki ga sarakunan garin masu kuɗin garin masu mulkin garin su suka fi kowa saɓo da su da iyalansu da 'ya'yansu in giya ne su ne in barna ce su ne in lalata ne su ne in ma irin manyan sabo ɗin nan ne da za a ce ko maza da maza ko namiji da namiji su ne za ki ga alhajuwa ne mai kuɗi wani amma Allah irin harkarsa kenan kuma shi ne za a fito a masa jiniya shi ne za a fito ana so a gan shi ya taho su ne manyan gari don Allah sannan halaka gari to irin wayannan duk suke lalacewa sai ki ga ƴaƴansu ya lalata ne da mazan su da matar to su ne akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun amma ba kowa suke shirya wa makirci ba ubangiji ya ce sai dai kansu sai dai ba sani ba ne ba sani ba sun ɗauka wannan daɗin da suke ciki zai kare su zai ba su kariya zai ba su dama su zauna lafiya wa a tukun ayatun idan wata aya ta zo musu idan wata alama ta zo musu daga cikin alamomin da ya kamata su imani qalu sai su ce lan nu'mina mu ba za mu imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka baiwa annabawan wato annabawan Allah irin na da wato wannan galibi irin kafiran annabi su ma sun faɗa haka wato ba za mu imani ba sai an ba mu irin abin da aka baiwa annabawa Allahu alamu haisu yaj'alu risalata bayan Allah shine mafi sanin a ina ne yake ajiye manzancin san Allah shi yake ba mutum manzanci yadda ya gada ma sai yusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah za a samu kaskanci da wulakanci da damuwa da bala'i da sannu sai ya samu waɗanda suka kasance mujirmai masu laifi ubangiji ya ce wallahi sai ya same su inda Allah a gurin Allah wa azabun shadid kuma za su haɗu da azaba mai zugi mai bi bima kanu yamkurun saboda makircin da suke yi Allah ta'ala ya tsare mu to za mu tsaya nan saboda tambayoyi ko akwai tambaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum malami tambayar farko take cewa menene hukuncin matar da take ko matan da suke huda hanci a huda hanci ko kunne wasu malaman suna ganin babu laifi saboda yana daga cikin dan kunne yana daga cikin kayan ado na mata tun a farkon ma tun ma kafin zuwan musulunci ana ce mishi alkurtu in dai ba ya canja halittar Allah bane za a yi wani abu da ya canja halittar Allah shine bai kamata ba amma asalin dan kunde akwai shi a musulunci to amma huda hanci in ya zanto mutane al'adar su ne yana daga cikin kayan kwalliyar su wasu malaman suna ganin babu laifi insha Allah wallahu a'lam a wannan take cewa malam ina mura sai na yi tari na ga jini kuma ina azumi malam ya matsayin azumi na babu wani laifi don mutum ya yi kaki ko ya yi tari ya ga alamun jini ya fita sa bai kare ba sai da wani wani alamu ne dai na akwai sanyi ko na rashin lafiya a tare da shi da ya kamata ya samu magani a dalilin mura bayan na gama al'ada ta ɗauki ina ɗan ƙara wani lokaci na kwana ɗaya ko rini ɗaya to malam ban yi wanka ba to malam shin menene hukuncin sallata a wannan lokacin ma'ana a dalilin me za ta ƙara wani lokaci har na kwana ɗaya ba ta wanka ba ba ta sallah ba babu dalili idan dai al'ada ta ɗauke da aka ce kawai babu laifi mace ta ɗan jinkirta in a maraka kama a farkon lokacin sallah ne zuwa kamar ƙarshe-ƙarshe kafin lokacin sallah ya fita don tunanin malamai suka ce akwai wani ruwa da mahaifa ce turu ana kiransa alƙasatul baiba to wannan ta tabbatar zai fita nan da kwana a nan da awa ɗaya ko awa biyu tana iya ta jira in kuma bata ga dama ba ta wanka daga baya ma ko da wannan ruwa ya zo babu wani abu sai dai ta istinja'i kawai a wato za ta ci gaba da sallah malam ina da namijin dare kuma ko da na yi azkar wani sa'in har mafarki nake mun haihu da shi to malam idan na yi mafarkin sai na yi wanka eh wajibi ne kamar da annabi ya gaya wa ummu sulaimin binti milhan yace matukal idara asilma ma'a in ta ga wani abu ya fita a tare da ita to babu shakka za ta yi wanka sannan ta yi gaggawar neman magani saboda shedani ne kuma aljani ne kuma kar ya je ya aure ta in ya riga ya aure ta suna da wahalar fitarwa su ne ake kira aljinnul ashik aljinnul ashik yana da wahalar sha'ani shine aljanin da yake zuwa wa mace a daddare ko kuma ya rika ta mata shi ce ko kuma ainihin ya aure ta to za ki ga irin su galibi idan wani ya zo neman auren su za a yi rigima ko abubuwa na lalacewa ko kuma ta yi auren ma ba za a zauna lafiya za ki ga kullum tana gida kullum tana fitowa kullum tana yi mijin wulakanci kullum kaza kuma wata san tana yi ba yanzu na za ki ga tana yi mijin wulakanci tana kwaso kayansa tana zubarwa tana kaza an jima kuma za ta da hayyacinta yanzu ne kika yi wulakanci ta ce yau shi ne maka to shi ne yake sata <clears throat> ina fata an gani Allah ya raba mu da shi malam idan ya kasance kana da makauta yan shi'a suna kawo maka naman suna ko na sallah shin ya matsayin wannan naman da suke abin da ya da muke cewa ne duk inda musulmi yake Allah ya hada shi da su suna da awar musulunci din duk da haka a yi kokarin mu'amala da su da za a ja hankalinsu ba yadda za su ja ki ba musulunci bai hana mu'amala ba sai in kin fahimci mutum ya yi nisa a harkar nisan da ba zai taɓa dawowa ba kuma kira yake zuwa ga wannan shedanci da bid'ar kuma sai yake ce ma ya ja ki to sai ki janye ki da shi amma idan jahilci ne yasa yake yi kina da da'awa kina da ilimi za ki iya janyo shi to babu laifi ki mu'amala da ita don kokarin janyo ta wallahi a'lam wannan take cewa malam ah, idan ya kasance kana bin liman kamar sallah asham kuma baka iya surorin da yake yi ba sai ka ji kana ta wani tunani dan Allah malam a bani shawara ya zan yi abinda za ki rika sai ki rika sauraron karatun kina sauraron karatun ko da daɗin karatun kike ji yana jan hankalinki zai maganin wannan tunanin insha Allah wallahu a'lam ake cewa don Allah malam idan za ka yi wankan janaba to za ka fara wankan soso da sabulu ko kuma sai ka fara yin wankan janaba tukuna duk wanda mutum ya yi babu laifi ya yi in mutum yana ganin zai fara yin wanka sannan ya zai daga baya ko ya fara yin wannan ya zai daga baya ya yi almuhim da ya tabbatar ya yi wannan wankan tare da niyya na cewa shi ya niyyar ne malam hukuncin mutumin da ake gaya masa gaskiya sai ka yana ce maka to malama ko kuma yana maka wani izgilanci wannan annabi yace yana da alamun girman kai ne a tare da shi duk wanda baya karbar gaskiya dan gani wanda ya gaya min yaro ne ko shekarunsa ba su kai ba ko kuma na fi shi ilimi ko kuma na fi shi kuɗi ko na fi shi kaza don ne ma wancan ma za ta zo ta gaya min gaskiya to wannan ke ne girman kai sunan annabi ya ce girman kai ƙin karɓar gaskiya da kuma wulakanta mutane ba batarul haƙi wa kamfin nas to kina da girman kai shi ko mai girman kai annabi ya ce ƙwayar zarra mai girman kai ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba da aka mutum ya gaya miki gaskiya ko da ba za ki aiki da ita ba a lokacin ce wanta na gode Allah sa ka da alkhairi kuma na tabbatar abin da ke gaya mu dinna wallahi gaskiya ne kuma dan kina kauna ta ne ke gaya mu ki mun addu'a in Allah ya yarda zan yi aiki da abin da ke gaya mai shikenan khalas girman kai ya kai daga gare ki kuma karki da haushi a ranki wallahu a'lam wannan take cewa malam mutum ne yana yin azumi kuma yana yin aikin alkhairi to daga baya kuma sai ya dinga gaya wa mutane ga irin aikin alkhairin da yi shin me hukuncin haka bai kamata mutum ya yi aikin alkhairi ya zai gaya mutane ba tunda ya yi ne dan Allah in kuma so kake su sani to iya ladanka kenan sun sani sun kuma ji kayi jiyarwa kayi riya haka ne to tunda sun ji iya ladanki kenan amma idan kin yi ne da kyakkyawan niyya kuma ba kowa kika gaya ba a ke mai kuɗi ce kina da hali sai kika haɗu da ƙawarki tana da hali kika ce wance kin ga ni na kan yi kaza in yi abinci in yi zoɓo mai yawa in aika da shi gurin da ake ciyarwa a guri kaza me zai hana ki ma ba za ki rika yi ba dan te koyi da ke dan ki zaburar da ita ga aikin alheri wannan Allah ya sani shine niyyar ki to wannan babu laifi <clears throat> amma duk da haka mafi kyau kar ki gaya mata hakan ki ce wance me zai hana mu rika yin kaza ki nuna ma ke ba ma ki Allah wance mu rika yi kaza shin Allah ya hore mana malamai suna ta wa'azi mu rika neman lada mu rika neman aljanna da kuɗinmu. mu muna da hali da zai hana ba za mu rika yin kaza muna kaza ba sai to ya kamata ke ma ki je ki nima in janye shi kenan amma duk mutum da ya aiki ya zo ke gaya mutane to akwai hatsari ta ƙarshe take cewa malam ka yi magana akan yin gaba to mala akwai wani wanda yake shigowa gidana ba zai yi sallama ba in kuma mun haɗa ido sai ya dinga hararata ni kuma idan zai min sallama malam zan amsa mu gaisa amma malam ya ki sai gaba kuma a hakan mun dade to malam ya matsayin mu yake to akan wani dalili kuma yana ya gidan cikin ce kuma zai harare ki <laughs> eh to dan uwan mijinki ne ko kuwa ɗan dan uwan mijinki ne kuma yana gaba da ke to za ki kokari ki gaya wa mai gidan ki ce ga halin da muke ciki da wani yana shigowa gidan nan baya min magana ina masa sallama ba zai amsa ba yana hararata ban san dalili ba in kuma kin san dalili abu kaza ne fa kawai ya haɗa mu da shi ya kamata a gyara wannan abu na fata an gane amma dai ala hal kullum musulmi ya zama mai kawo gyara kar ya zama mai kawo ci gaban barna ki rika takaita barnar ni ina so mu shirya ni ina so mu gyara ni ba buri na gaba ba buri na zaman lafiya to in Allah ya yarda Allah zai taimake ki idan mutum ba shi da niyyar gyarawa ba shi da niyyar gyara to ke ma sai ki mu'amala da shi ba wai da gaba ba amma ki janye jikinki gwargwadon yadda ba zai wulakanta shi ba in ya zo ya yi sallama ki amsa in ya ya yadda ya shigo yana harara na ki kamar ma ba a yi ruwansa ba kamar ma ba a halitta shi ba ki ci gaba da harkokinki ya gama ya fita shi nan shi dai ba shi ya ajiye ki ba ba shi ke ce da ke ba ba shi ke sha da ke ba ba kuma abin da ya isa ya miki sai da haka a gama haka ya fi tafiyarsa dan ba dole ne cikin kula shi ba da ba mai gidanki ne ina fata an gane wallahu a'lam sai wata malam take cewa ana gaya ta da duka waɗanda suke bukatar addu'a da mu kanmu baki daya da dukkanin amfani da wannan dama ta mu dukkanin mu ubangiji ta'ala na'am wa alaikum assalam na'am yaja Allahu an samu biyan bukata cewa sun gwada wata addu'a ko wata aya suna yawan karanta ta kun wa man yattaqillaha yaj'al makhraja zuwa karshe sannan kuma suna karanta ayatul kursi kamar kafa bakwai Allah ta'ala ya kawo sauki to wannan babu laifi tun da ayoyin alqur'ani ne kuma an nemi tsari daga gare su an yi tawakkali da su in Allah ya da wannan ba wani abu bane Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya ƙara tsare iyalanmu ba su da mu kanmu gaba daya waɗanda suke ta roƙon addu'a din nan mune musu addu'a ga baki ɗayan mu da mu kan mu mu baki ɗayan Allah ubangiji ya kalle mu ya biya mana buƙatun mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب